program ɗin da muke yi shine na rage barace-barace a cikin garin Mina. amma rage barace-barace na a cikin garin mina manyan hanyoyi ko yanzu ka je wajen gidan sarki makafi za ka gansu zaune wurin ɗaya daga cikin wuraren da muka ce za su iya zama kamar gidan sarki makafi akwai wajen gidan kutare akwai kuma scan center can wajen f layout kenan da kuma can can caga wa'annan wuraren mun nuna da cewa wurare ne da. za su iya zama wanda duke da niyan ba da sadaka zai je neme su a wurin nan ya ba su cikin mutunci Haka zalika, kwamishiniyar Hajiya Hassana Adamu ta ce gwamnatin jihar ta kashe Naira miliyan biyar wajen horar da wasu makafin sana'o'in hannu a jihar. A wanda dai suka yi eh, graduation hana taimaka an ba su certificate da ɗan kuɗi da zai ɗan tallafi da zai taimaka musu an kashe wajen miliyan biyar. A yanzu kuma wanda ke ciki ana na ana biyan kuɗin. Shi ma dai shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafin jihar Niger da ya halarci taron manema labaran Isa Umar Aliyu ga abin da yake cewa akan matsayinsu da gwamnatin jihar Niger. shi gamsuwa akwai ɗari bisa ɗari kuma mai ma ɗari bisa ɗari sai Allah sannan a ɗan adam in ka samu saba'in cikin ɗari to kaga ɗan adam ya kwatanta a haka yanzu abu ɗalilan ne ya rage wanda muke bukata daga ainihin gwamnatin jihar Niger misali kaga dai yanzu makaranta furi ne maganar education kaga an ɗauke mana mejowan wanda ya rage muke bukata gwamnati su sa mana hannu shine abin da ya shafi kiwon lafiya idan mai lafiya ya je asibiti tunda an ce za a hana bara in mai lafiya ya je asibiti in zai sai magani na naira ɗari to na kasashe makaho in ya je sai a tallafa a bashi a naira hamsin In dai ba a manta ba, Majalisar Sarkin Makafin Mina ta kuka a kan yadda ta ce gwamnatin jihar Niger tana kame su tare da tsarewa ba tare da basu tallafin da za su iya ciyar da iyalansu ba.